قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية باب ما يقول على تيممه مجلسين همسن دليل الإمام النووي باب غاتابا بادي ما يقول على تيممه me ake tsammanin musulmi ne bin sunna ya faɗi a lokacin da zai taimama taimama malaman mu sun yi sabani akan hal tayammumu taharatu shin taimama tsarki ce tsarki ce ita koko a ba tsarki ba ba tsarki ba ita suna da tattaunawa akan wannan tattauna mai tsawo shine sai ce yustahabbu an yaqula fi ibtida'i bismillah an so idan mutum zai fara taimama ya tasmiya ya ambaci sunan Allah kamar yadda idan zai yi alwala domin at-tayammum badlun min al-wudu' ƙa’ida fiƙhiyya tana cewa iza ta azzarar al’aslu musawaru ila libatil idan aka rasa asali to sai a koma zuwa ga makwafi walil badli hukumul asali sannan kuma makwafi na ɗaukar hukuncin hukuncin asalinsa al’aslu lulu fa iza ta azzarar lulu to musawaru ila tayammumi allabi huwa albadlu idan aka kasa samun yadda za a alwala to sai a koma a taimama mun gane ya to shi yasa abin da ake yi mata imama na tasmiya a ce bismillah to haka alwala to shi ita ce shi ne ake yi ma taimama fa in kana junuban idan yana da janaba musulmin da zai yi taimama taimamarsa janaba ce ta sa shi zai yi taimama eh, yana da janaba ba zai iya amfani da ruwa ba ko bai samu ruwa ba au ha'iban ko kuma mace ce tana cikin jinin al'ada sai jinin al'ada ya yanke mata ba ta samu ruwa ba ko ba za ta iya amfani da ruwa ba za ta yi taimama domin ta yi talla fa'ala ma ga na fikti to sai su yi yadda muka ambata a abin da aka faɗi na wanka a can baya ce in kana junuban aw ha'idan lam ya'ti bi tasmiyati wal mashhur annaha mustahabbatun lahu ma ka ghayrihim eh, shine kaga zai faɗi kenan ne sai ce lakinnahuma la yajuzu lahuma an yaqtida bihi malku bi hal qur'ana ko haka ya faɗa mana yace sai dai da mai al'ada a mazhabin shafi'iyya da mai mace kenan da kuma mace mai da kuma namiji mai janaba to dukkanin su idan za su yi sai dai su ba za su nufaci tasmiya cewa eh, qur'ani suke faɗi ba <laughs> za su ce bismillah to ba za su ji a ransu cewa bismillah din nan daga qur'ani take ba saboda bai halasta mai janaba ko mai haiza ya karanta qur'ani ba shine abin da yake nufi to shine nan karatun wa amma tashahhud ba'dahu amma yin kalmar shahada bayan gama taimama ba ana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko abduhu wa rasuluhu ba daga cikin addu'o'in da ake bayan an gama alwala wa baqi dhikr da kuma sauran zikirin da ake yi almutaqaddim wanda ya gabata fili a alwala wa du'a da addu'a ala alwaji wal kaffaini wa du'a wal kaffaini da kuma addu'o'in da aka ce za a yi magabobin nan to ita ce mama ai gabobi bi ake mata ko da fuska da tafukan hannu ne ko falam arafi shay'an li ashabina wala ghayrihi ban ga wani abu daga cikin magaba daga cikin mutanen mu na mazhabin shafi'iyya in ja al-imam an-nawawi ko wasunsu sun ambaci cewa idan mutum zai wani zai shafi fuskarsa a tumama ko zai shafi tafukan hannuwansa da dama da hagu ya faɗi wani abu ba ya ce bai gani ba to dama na alwalar ma wasu fuka ha'u ne suka ce kuma babu dalilin da ya tabbatar da cewa kowace gaba in za a yi wanke ta sai an mata addu'ar ta mun gane zahiru anna hukmuhu ala ma ذكرنا fil wudu kai abin da ya bayyana mun shine hukuncin taimama shi abin da muka ambata na hukuncin alwala a baya fa inna tayammuma taharatun kalwuhi al-imam an-nawawi yace domin taimama alwala ce tsarki ce ita kaman alwala tsarki ce ita kaman alwala taharatun kalwuhi kaji ikhtiyarin take eh. to kuma da yawan malamai in sun tashi dama sukan yi tarifa da zai ce التيمم طهارة ترابية عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله مشتمل ومشتملة يوم طهارة مشتملة على المك على الوجه والكفين وأن تعريف تيمما كنان ده وسمع لما يسقي طهارة ترابية تركيني إتا تيمما تركيني إتا نمي نتر inda faqdil ma'i a lokacin da ba a samu ruwa ba aw adam al a ala isti'malihi ko kuma ga ruwan amma ba za a iya amfani da shi ba mushtamilatun wannan tsarkin ya kunshi ala al wanda ya kunshi shafan fuska a al'adar waji wal kaffai a shafi fuska a shafi tafukan hannu to kaga malaman da suka ce taharatun turabiyyatu to amma an samu su malamai daga wasu mazhabobi su kuma suna ganin cewa at tayammum laysa laysa taharata taimama ba tsarki bace wannan shine daidai eh, domin ai qur'ani da ya gama bayani bayan ya faɗi cewa ya faɗi bayanin alwala ya faɗi bayanin wanka ya faɗi bayanin taimama sai ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj sai ce walakin yuridu li yutahhirakum ma yuridu Allah li yaj'al alaykum min haraj Allah baya son ya samu hukunci ya ce dole sai kun yi alwala ko sai kun yi taimama kai ko sai kun yi wanka alhali ba za ku iya yi ba idan ba za ku iya wanka ba ba za ku iya yin alwala ba to ku yi taimama walakin yuridu li yutahhirakum bitayammum kenan sai dai Allah yana son ya tsarkace ku ne ta hanyar yin taimama sannan ya cika ويتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون kuma ya cika muku ni'imarta don ku gode mata kaga taimama tsarki ce shi yasa abinda ake ma alwala na sunna ita ma za a mata wannan shine rajihin ƙauye. za ka yi bismillah an ka gama kuma taimama sai addu'ar da ake yi an gama alwala mun gane wallahu a'lam babu ma yaqulu idza tawajjaha ila babin abin da ya zo na sunna idan mutum zai fuskanci masallaci ya tafi masallaci ne zai ci idan mutum zai je masallaci mai ake bukatar ya faɗa kun ga wannan gabaki ɗaya rayuwar musulmi shi yasa muka ce malaman magabata suka kira azka da cewa amalul yawmi wal layla ayyukan yini da dare yake وقد قدمنا ما يقوله إذا خرج من بيته mun faɗi a baya mun gabatar abinda mutum zai faɗa idan ya fita daga gidansa ila ayi mawdu'in kharaja ko ina zai ji ina ya fita zai ji an faɗan mana addu'ar da mutum zai idan zai fita gida bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah hmm? yuqalu hudita wa kufita wa wa tanaha anhu shaytan abu hudu za a maka hudita wa kufita wa za ka samu hidaya za ka samu wiƙaya za ka samu kifaya daga wa daga Allah hidaya shari'a ba za ka bata ba hidaya da ma'anar ta biyu alhidayar hissiyya da alhidayar ma'anawiyya shari'a mutum ba zai bata ba ya kasa sanin inda zai bi ya shiga imuwa irin ta banu isra'ila ya fi wuna fil hmm? sannan na biyu ma'ana ta biyu hidaya ma'anawiyya wacce hissiyya ma'anawiyya za a shiryar da shi ba zai kama hanya ya tafi hanya bata ba ya je ya aikata saban Allah sannan za a ba shi kuma ne kifaya Allah zai isan masa Allah zai isan masa zai zama tare da shi a wajen ba shi kariya sannan wuƙita Allah zai ba shi kariya sannan abu na hudu wata naha anhu shefa sannan shaitan zai yi nisa daga barinsa wace ga rabansa ta wuce wannan sannan kuma ya ce ne اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يوانا تشيني أبن ديكي نفي وإذا خرج إلى المسجد تو إذن كما مسلاتي زي فتا فيستحب أن يضم إلى ذلك باين يوچن الدعاء ينا جماعة تو تند مسلاتي زي تفي تو كما أقوي الدعاء تفي مسلاتي kaga ina mutum ne da masallaci a guji ko a ingije bai san inda yana yana yana yana hawo ko yana haguwa kaga an hada shi da zikir kuma zikirin ne ban sha'awa ne ban mamaki ma ruwina fi sahihi muslim abinda muka ruwaito a cikin littafin al-imam muslim eh, daga littafin muslim wato sahihi muslim kenan fi hadisi ibn abbas radiyallahu anhu ma hadisin sayyidina abdullah dan abbas في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها أتفهم استغفانا فأجدا إنرك أجدا أجدا أجدا أجدا إنرك واتو يا كمبنسا سيدتنا ميمونة بنت الحارث أمر معي في السر حديثي ميمي أو كما حديثي ميدي يزود رواري مبنبنتا ذكر الحديث في تحدد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا بامنا باري a game da yadda manzon sama ya tashi zai yi ibadar dare shine tahajjudi qala yace fa azzana al muazzin bayan annabi sama ya gama qiyamul layli shi mai kiran sallah ya kira sallah ya'ni subha yana nufin kiran sallar asuba fa kharaja ila salah daga nan manzon sama sai ya fita masallaci ya fita domin ya sallah daga gidan shi bayan yayi qiyamul layli tafsir sai asuba wannan yana nuna maka an fi son a jinkirta kiyamun laili har zuwa ƙarshen dare domin wannan lokacin ne Allah ta'ala yake saukowa sama ta ɗaya kuma ya ba bayi da rabata cewa wane ne yake buƙatar kaza in amsa wa yake buƙatar in bashi kariya in kare shi wa yake buƙatar in bashi kaza in bashi daidai wannan lokacin wa ya yaqulu amin sama ya fita yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah sanya haske a zuciyata wa fi lisani nura ya Allah sanya haske a harshe na waj'al fi sha'fi sam'i nura ya Allah ka sanya a cikin jina ka sanya haske a jina waj'al fi basari nura sannan ka sanya haske a ganina waj'al min khalfi nura sannan ya Allah madaukakin sarki ka sanya haske a gabana a bayana wa min amami nura sannan ya Allah ka sanya haske a gabana waj'al min fawqi nura sannan ya Allah madaukakin sarki ka sanya haske a bangaren a gabana a samana ومن تحتي نورا سنة يا الله كسنة هتيا كتشينا اللهم أعطني نورا يا الله مدوك تنسي كبانا هتشينا akwai riwaya ta zo waj'al an yamini nura wa an shimali nura wa fi bashari nura wa fi mukhi nura hmm? komai na jikinka ya zama fi sha'ari nura hadda bashar bashari fata ta wa fi sha'ari ka sanya haske a gashi na wannan hadisin alba muslim ya ruwaito shi ya kawo riwayoyi na jin sun kai wajen guda hudu daga ibnu abbas radiyallahu anhu al-imam an a cikin sharhu muslim yayi bayani mai ban sha'awa kan fassarar wannan hadisi yace qala al-ulama malaman musunci sa'alan nura fi a'dha'ihi wa jihatihi manzon Allah sallallahu ya rika roƙon Allah ya bashi haske a gabobin shi gabobi Allahumma ja'al fi basari nura وفي اللهم اجعل اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا أو رواية وفي بشري نورا هذا جبا وفي شعري نورا وفي مخي هذا مخ قرب وفي عظمي يا ألا أكشينا كسني حتى وانا سمع يا رب أروقون ألا تعالى يسني عمد حتى أجابوا أنت وجهاته دكما أنجروا رنسا ياتي اللهم اجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا هذا الجهات السته انظروا شدة والمراد به الامام النووي في ابن اكي نفي ونن ادو اكي بيان الحق وضياؤه والهدايه اليه wato Allah madaukakin sarki ya bayyana masa gaskiya ya sanya masa haccen gaskiya sannan Allah ya shiryar da shi zuwa ga gaskiya shine nuh din amman lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai sanya masa haske ba bai da haske Allah nuru samawati wal ardh Allah shine kuma hasken sama da ƙasa فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته sai annabi sama ya rika roƙon Allah ya ba shi haske a dukkan gaɓoɓinsa da jikinsa da al'amuransa ga baki da kuma jujjuyawarsa wa halatihi da kuma yanayensa wa jumlatihi fi jihatihi sitti haka nan ga baki ɗayansa ma a ɓangarorin nan nasa guda shida samansa ƙasansa damansa hauninsa sannan gabansa da bayansa duka shidan nan cewa Allah ya sanya masa haske ya bashi shiriya ya bashi hasken shiriya hatta la yazigha shay'un minha anhu kar ya zama wani abu daga cikin waɗannan ababan da annabi sama ya buka cewa Allah ya sa masa haske a ciki ya zama ya karkata daga barin shiriya ka ji addu'a da kake za ka masallaci kaga duk wanda yana nuna ashe sallah masallaci shiri ake masa in za a je shi yasa tun daga ado aka ce ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin in za ku je masallaci ku yi ado kan mutum ya ɗauki kayan da su ne na ƙazantar ko kayan bacci masu ƙarni sannan ya ce su ne zai sa ya tafi masallaci da su hudu zina ku wa zina fauƙal annabafa haka suke cewa ado na saman fa yana saman yana saman me yana saman tsafta sai an samu tsafta sannan ake ake yin ado to Allah ya ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in